الرجيم <clears throat> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وشفينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي آمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا دمت المسلمين وعليكم السلام ورحمة الله muna mika godiya ga Allah subhanahu wataala tare da yin salatu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yau muna talata sha shidda ga watan Ramadan idan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in sa'annan muna ashirin da ɗaya ga watan mai ya 2019 idan ba manta ba muna cin tafsirin al baqara a inda zamu tashi kan aya ta 200 da 30 daidai kafin mu ci gaba kowa ya saurara sosai ji cikin karatun da muka yi jiya akwai kuskuren da na yi wajen bayani mu yi magana cewa cikin haƙoƙin mace da manzan Allah ya faɗi ne ban da marin fuska wannan haka yake ba na kuskuren yake ba inda kuskuren yake da na ce babu inda manna Allah ya ce kada a mari namiji a fuska in ba kumanta manta ba na faɗi wannan to wannan kuskure ne gaskiya ina cikin alwallar sallah su ba bin ya faɗo min cewa ya akwai hadisi a sahihin musulun? da manna Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa idan ɗayan ku zai mari faliyashtanibal wajha ya nisanci huska su ga shi ko namiji ma ba a yadda a mare shi huska ba wannan shine gyaran abinda kuskuren da aka yi ajiya ina fata mu ci wannan ila akwai wanda ya zo jiya bai zo ba sai ku gane domin ilimi amana ne Ina fata mu ci wannan Allah ka sa mu dace bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنّا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون bayan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana saki gudana ake yi biyu to shi ne yake faɗi cewa fa'in tsallaka ha idan ya sake ta fala hillu lahu ba ta halatta a gare shi min ba'at bayan nan hatta ya zaujin zaira, har sai ta aure wani mijin wanda ba shi ba fa in tallaqaha idan ya sake ta fala junaha alaihima babu laifi akan duka su biyu an yata taraja'a su dawo su ƙara aure in danna an yuqima hududallah in suna sa ran cewa za su tsayar da haddodin Allah wa tilka hududullah waɗannan bayanan su ne iyakoki na Allah yi yubayyinuha da yake bayanin su liqaumin ya'lamun ga mutane masana bayan da maganar saki biyu sai ya zo maganar saki na uku shine fahimta laka hannun wannan hmm. an gane ya riga shi at-talaqu marratan fa misahu ma'rufin aw tasrun bi ihsanin to sai zamanto bayan da ya mata saki na biyu din an ga karatun kamar da na fadi jiya bayan wasu shekaru masu yawan gaske kuma sai ƙara guda ɗaya ai saki na uku kenan ko to an gama fala tahillu lahu wannan matar ba ta ƙara halatta a gare shi an gane min ba'at bayan saki na uku din hatta tankiya zaujan ghaira sai ta auri wani miji wanda ba shi ba ina kai sa uku saki uku jama'a da nasin qur'ani ba gyara ka taba saki da ka ƙara daya ka ƙara shaɗan ba gyara maganan wasu malamai sun ce za a sai tantabaru ko za a sai kaji a yanka a yi sadaka wallahi kai aikin manna idan raƙun ba za a saya an gani, a soke bai halatta ƙara aurenta hatta tankiyar zojen zaira sai ta aure namijin kai ba saki daidai su uku ba ko da saki uku ne a kalma guda ba ta ƙara halatta gare ta sai ta wani auren duk da akwai manganin malamai akwai masu ganin cewa saki uku a kalma ɗaya saki ɗaya ne tare da nasu dalilan amma gaskiyar magana abin da fi inganci ne, hmm. saki uku a kalma daya shi ma ba ta iya dawa gare ka zata da auren in kana son ka sha labari a wannan matsayin ka na dalibin ilimi hmm. samu adwa'ul bayan fi idahil qur'an bil qur'an na babban malamin mu Muhammadu Aminu Shankiti hmm. malam yi bahas akan saki uku a kalma guda ya ba mai tsawon gaske duk hadisan ya takarijinsa da hasarai din biye bayani abinda jamhur su ya kai mafi yawan sahabban mana Allah sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da malaman farko amma da ƙarshen, saki uku a kalma ɗaya saki uku ne akwai ƴan kaɗan cikin malamai wanda suke cewa inda kalma haɗe ne a bid'a ce kuma duk bid'a ita kuma menene ba a karɓar ta an gane suka ce saki ɗi ne amma ba su da yasu malamai ta fata mace wannan shi kuma shi Usman bin tamiya nan kuma ya ya karkata shi kuma shi kuma kana son ka sha bayani kuma ka samu majmu'atul fatawa an gane shi kuma yi shafi wajen shafi hamsin akan kokarin tabbatar da cewa saki uku a kalma da saki ɗi ne amma ina gaya muku gaskiyar magana abinda jabur ya kai sake uku a kalma ɗaya sake uku ne an wuce na karatu eh ba ta kara halatta gare ka sai ta ƙara wani auren fa fala ta hilla lahu fatamina ne min ba da ta tankiya zaujan gaira saboda haka ka shiga tatayinka ni ban ga abin da zai sa ka dinga rawan jikin sakin mace ba me matsala ta bata ta marai to kai faɗa mana nukun saki nan kai faɗa ke ke shiga ta tanigi eh a ah, ƙuzar sai to wato akwai maza mata kenan to gaskiya koya kokarin mutuwa na miji na kuma saki ka jan ido an fashe wannan karatu ka ja kunne ka shiga tetayin ki wallahi hawaye ne ke ta kiyayar mata kai barazana ka abin na kanan to ya fi da kai siga ai sama sai a zo kasa masa daidaita amma wani rashin sanin hukuncin shari'a kuma duk wanda ya sake na uku yana tabbatar muku ko uku a lokaci guda ne ko ko uku daban-daban ne sai bayan ya sake na uku masu yaji duk duniya ba wanda ke zama mata tun da ya abin da Allah hana ai dole kuma jarabe shi to shi kuma shi nan kuma sai ya hana ka bacci aka baka lawo wallahi dama can ni shedan ne ya ziga ni ni a tushen ma ban kusa na to ya dauke to in ma na to ya bace ne dai ba dai kai na ukun ba shi nan Allah kare mu da kare su jama'a qur'ani ce ba ta halatta gare shi sai ta aure menene zojan zaira auren ba kowane irin aure bane ba ma in ta aure wani mijin sai dole ya sadu da ita an gani domin akwai matar da ta kawo zance da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana son ta koma da mijinta na na baya bayan sake uku shine zai ce eh shi wannan mijin ai kaza kaza kaza ai menene waye mutu waye rai manzala ce la hatta ya zuƙo usailatiki wata zuƙo usailataku ba za ki koma ba sai ya ɗanɗani zumanki kin ɗanɗani zumansa wannan shi yasa ɗaya malamai imamu hassan bin abi hassan shi yake cewa ko da ma wani ya auri mace bayan suke uku ko da ya sadu da ita in dai bai inzali ba to ba za ta yi kuma abin na farko ba an gani tun da inzalin ma'ana kwararar da maniyin shine zaman Sa'irin bin musayyib shi kadai da cikin Ya ce, idan aka yi mace suke uku to idan aka ɗora aure da wani mijin ko da bai sadu da ita ba ya sake ta tana ya koma wajen mijin farko Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama malamai sun ce kuskure ne tunda manzo Allah ce hatta yazuqu usailatiki wa tazuqu usailatahu to dole sai an kwanta an ga karatun na farko kenan na biyu sai ya zamanto auren nan da kai na biyu din ba auren kashi aljanna ba eh a ce kuke auren kashi wuta ko eh. a ah, wannan shine kashi aljanna ne wannan wanne ne auren kashe aljanna shine sai ta samu ta lallashe wani ta lallashe shi ta yaudare shi ta samu ta aure shi an gane tana zuwa gidan sai ta zagi oshi an gane shi masa ya sake ta to dama can niyyar ta aure ne ta koma wajen mijinta na farko to idan ta yi wannan in ta dawo wajen mijinta na farko in dai yana sane cewa ga yadda ta yi an gane ila da haɗin bakinsa aka yi don za su yi shekara ɗari ne su na suke yi bana in ko shi bai sani ba mijinta na farko ita ta je ta shirya wannan to ita ke zina shi aure yi an gane karatu in ko aka samu mijin da ya mata saki uku ɗin ya je ya haɗa baki da wani abokinsa cewa da Allah auren man matata in ka aure ta bayan kwana biyu ko bayan wata ɗaya sai ka sakan ma ita sai aura shi ma ko sai ya aura kuma sai ya saki ɗin, shi kuma sai ta dawo jin shi aka yi aure to shi ma dai zina yake da ita da shi na farkon da ya auren mai ita abokin na sai ka haɗa baki da shi shi ma zina yake da matar bayan ya sake ta ta koma wajen mijin farko can ma zina suke ba ma wannan ba manzo Allah cewa la'anallahu al-muhallil wal muhallal lahu Allah ya tsine wa namijin da aka hada baki da shi ya aure wata mata dan ya sake ta ta koma wajen mijinta na farko Allah ya tsine mai shi ma da aka auren mai matar dan a sako mai ita ya ƙara aurenta shi ma Allah ya tsine mai an gane karatun? Allah kare mu da su. Amin. malamai suka ce ba ma wannan ba shi mijin bai hada baki da kowa a aure ba an gane ita ma ba da baki da kowa a aure ba wani ne kawai yayi niyya shi a nashi ganin fi sabilillah an gane bari aure ta dan ya sake ta ta ta ko na farko ya samu ya aure ta shi mijin bai sani ba ita ma ba ta sani ba to shi ya aure ta din zina da ita amma ita aure take an gane karatun tun da bata sani ba amma shi zina yake yi to in ya sake ta din ta koma wajen mijin farko kaga ai shi bai sani ba ko ita ma bata sani ba ba su yi laifi ba amma ran da suka san cewa ga abin da ya faru ran nan wajibi ne a rusa auren yi sabon aure Ina gane karatun jama'a jama'a ana kwama cala ko ba yi ana samar da shegun ƴaƴa ko ba samarwa Allah kare mu da kare su a kiyaye jama'a a kiyaye mata sun fi wannan ha'incin ta dinga mai tsiya ya mata saki na farko ta dinga mai tsiya ya na biyu ta dinga bala'i ya na uku sai kuma ta dawo ta dinga kuka wallahi ai da yayanta da baki san da yayan ba sai ta je ta samu wani ta yaudare shi sai ta aure shi da niyyar ta kashe wuta wai da suke cewa sai ta koma da mijinta to har ta sha yamma zama yige sai na umar ya ce da za a zo man da muhallil wal muhallal lahu la rajamtumuhuma yace wallahi da sai na sa an jefe su da wanda aka haɗa baki da shi ya auri mata ya saki ba suke uku da shi mijin yace da za ka hawo musu yace wallahi da sai na jefe su da ake jefe mazanata Allah kare mu da karinsa shine Allah ya ce wala domin min ba'da ta tanke menene zaujan ghaira fa in ha idan ya sake ta ciwa na'am to shi yasa dole shi qur'ani tsari yake kake ka ce wai zaka san qur'ani ba tare da bayani ga manzon Allah ba domin ai farko ai fa in tsallaka idan ya sake ta to kuma nan wani fa'in tsallaka hmm. idan ya sake ta kuma mutanen daban-daban ne hmm. in ba manzo Allah bayani ba zaka gani aya guda na farko ayar mijinta na farko da ya saki na uku shine fahim talaka hmm. amma nan wurin mijin na biyun da ta aura ne fa in talaqaha idan mijin na biyu da ta aura ya sake ta fala junaha alaihima babu laifi akan su biyu din dawa dawa da ita matar da mijin farko an gane karatun? eh yanzu ba su karatu karatun miji ne biyu yanzu mm. to babu laifi ga ita da mijin farko an ya taraja'a su koma wa aurensu a ɗora sabon aure da sabon sadaki amma da sharadi fa sai ta gama iddar sakin miji na na biyu an gane wato mana da miji na biyu zai aure ta fi sabilillah aure shi hmm. ita ma fi sabilillah ta aure shi to ba su kai ga saduwa ba kaddara ta sa sai suka rabu za ta yi kuma da mijin farko za ta yi kuma ba san don menene ba a samu wanda ya ɗanɗani ta ba ta ɗanɗani zuman shi ba sai dai kuma tewa na auren kuma yi wani shi ah, to me yasa dole sai ya kwanta da ita eh da akwai ma hankali ne ai akwai ma hankali wata nan ƙara yanzu duk inda ta dawo dai kana mai tuna a to wani fa dai ya daga duka wanda ka gani kuma ka san namiji da kishi ya ka gani abin zai dinga ma kaikai ina ma zafi a zuciyarka to an ladabtar da kai ne wata nan ka kala an gane karatun idan ita ce ma ta jawo sakin na uku ita ma an ladabtar da ita karshen ta wani wanda zai aure ta yanzu bai ma fi karfin ta hake shi kasuwa ba ko ka da mune ba kuma dole kuma dole ta aure shi kuma dole kwanta da ita kuma dole sai ya ga dama ya saki to an gane eh sai ta halu su ba ba wai tace za ta dinga abin da za a sake ta ba in ta dinga abin da za a sake ta aka sake ta to bai yi wa a sai ta hado shi shi da kanshi shi kai ne da rabar zai matan nan to sai rabu da ita sanan take kuma wajen mijin farko shi ne ce fala juna alaihima babu laifi akan mijin farko da ita matar an yi taraja'a su koma amma da sharabi. in zanna an yuqima hududallah in suna tsammanin yanzu za su iya zama aure bisa shari'ar Allah za ta iya ba shi haƙƙinsa zai iya ba ta menene haƙƙinta ma'ana duka su biyu yanzu sun yi da dama sun tabbatar za su yi wa ashiruhunna bil ma'aruf za a zo lami lafiya idan ba su da wannan tabbacin haramun ne su koma domin auren ne ba a san yana rushewa an gane karatun jama'a yanzu za ka samu gida da yaya goma amma insha Allah ta'ala da ka samu yaya uku wanda usu da ko ba ka namani ba cikin yaran nan goma da wuyar samu guda uku da ke usu da a'a wacce ta haifi biyu ya kore ta wacce ta haifi da ya kore ta wacce ta haifi kaza ya kore ta yaran ga nan da yawa uwayensu ma daban-daban wani shi ma yanzu tana gana can ta je ta aure da shi da ganinta sai abin da Allah ya wani oshi ta yi aure a nijiyar wani oshi ta yi aure a Mambila ce yanzu ga yamma waɗannan yara yanzu waye zai shirya da wani cikinsu na mu fa gane al'ummar mu babbala bala'o'in da muke fuskanta ba daga fan aure sai abin ke tasowa in mun gane mu gane in mu gane ba kuma yanzu mu gane mm. domin duk yaran da bai samu tarbiyya ba ƙarya kake yi amfani iyayensa balle amfani al'umma sai dai cutar da iyayensa cutar da al'umma inda za ka haɗa gungun 'yan fashi mutum goma da wuya ka samu guda uku wadda uwarsa ke tare da mahaifinsa duk sauran bakon uwayensa ba tare da ubanninsu shi suka taso suna yan dauke dauke daga nan suka fara yanka aljihu daga nan sai aka yi ci gaba suka fara daukar kaji ko anguwa daga satar kaji kuma suka je suna daukar shekuna daga nan aka kama yanke bindigogi me ya jawo domin ba su tashi gaban uwayensu ba babu tarbiyya an fashe nan karatu so dole al'umma mu sai ta gyara in ba haka ba in dai za mu dinga wannan sake-saken ba garba dalili da aure-auren banza da na wofi na rashin lissafi to na farko dai ba zama mu talauci ba domin na da ke jawo talauci a ah, to ka kashe dubu ɗari biyu ko dubu ɗari uku ka aure wancan bayan shekara biyu ka sake ta ka ƙara kashe dubu ɗari uku ka aure wata kuma yanzu da baka saki wancan ba wannan dubu ɗari uku na biyu ba su ka investin da shi ba ko kiwon kaji kai da su ya ka gani tattalin arziki ya samu ko bai samu ba za a iya ɗauka ma'aikaci ba za a iya ɗauka ma'aikaci ba ka gani to wani kudaden da yake aure yana saki da su yana aure yana saki da su ya kai kafa kamfani a dauki mutum biyar ko goma suna yi to dole al'umma ta tashi ba aiki ba sana'a a ce a gwamnati ce ba ta fara aiki ba yi wasu gwamnati sai za ta yi ba kowa aiki sai gwamnati Allah kuma ta ba kowa don ta sa kana da ƙarfi ko ta baka karfi gwamnati Allah ta baka karfi ga hannaye ga kula ga basira ga idanu shi ka nemi aikin da za ka yi a an ce za ba mutum miliyan nawa mutum miliyan nawa za ba aiki ka ce magana banza ce da mutanen banza ke yi yaudara ce da yan siyasa to wanda suke cikin aikin ma an ja sakin sanadu balle kuma a ɗauko an sa shigo da su an gani karatun wanda ke ciki ma ka yi ritaya yau ka ga ikon Allah ka yi kuskure ka yi rita yau shekara na wallahi ka samu hakkin ka ba da yawa wallahi sun mutu ba ku tsoron rai ne ku sai da shato ana neman um, iyalan marigayiwa ne da marigayiwa ne ga su din su hito duk sun mutu suna aiki suka mutu ne a sai da suka aji aiki suka bi suka bi jini ya hau ya sauka sai suka faɗi dan fensho sai wata uku wata biyar wata wata jihar ma dan fensho sai shekara biyu bai san fensho ba ba ma magana karatu jiwa to wai a irin wannan halin ne za a kwashi mutum biliyan kaza za su ci aikin a biya su da kullum gidan wa so bawon Allah ka tashi ka yadda za ka yi su ma masu aikin albashin bai ishe su ba ko ya isa ne su ka rinka ɗan haɗa eh, ɗan noma ne ko eh wani ne sai da masara ko ba ka da ba wani na ɗinkin um, mene ne ɗinkin hula wani na ɗinkin um, keke da haka da haka ake samu Allah kirfa asiri amma amma duk tsura albashin ne in ba dai wata gagarumar ba aikata kake ba kamar su nnpc su dpr su waye kuma to duk google sun su dai to yamma da yawan wannan ma'aikatan ba ƙarya kake albashin ka wai ishe ka ƙarya ne sai dai ka hada da wani abu to balle kai da kake zaune saboda ka jama'a zaman banza kan jawo aikin banza an fashe na karatu to kuma me ke jawo zaman banza rashin tarbiyya cin tarbiya mai kyau ba iyaye an saki duk iyaye sun tafi ba mai kula da shi yau uban ma ya mutu ya tashi yanzu ba uwa ba uba wa zai kula da shi kuma ce ta yaro menene kyau take ba ta kanku Allah ya kiyaye Allah ya ce wa tilka hududullah wancananka sune iyakokin Allah ma'ana dukkan sanin da ake ma hmm. iyakoki ne na Allah yubayyinuha Allah ke bayanin su filla filla liqaumin ya'lamun ga mutane masana okay ga masana oke ashe banda iri na kenan a ah, ni ba dalibi ilimi bane ba ina tambaya ku ni dalibi ilimi ne ai ko kuma dalibi ilimi ne to ga mutane masana Allah ke bayanin me yasa ya faɗi haka domin shi masana su suka san Allah sani na haƙiƙa su ne da Allah ya ce a yi sai su yi bayan sun yi kuma su karantar da mutane su yi innama Allah min ibadi al-ulama abin da ke nufi kenan idan malamai ba su bi dokokin Allah ba waye zai bi shi sa ce liqawmin ya'lamun wanda ba malami ba irin shi ba masan dokar ba an ga karatun kafa ke mamaki fa akwai wanda fa yanzu bai dokan Qur'ani karantawa in ka bashi ba zai karanta ba sai dai za ka kashe shi ba musulmi ne kuma ya zo na gabas ya je gabas an gane da ya je gabas don bai za a yi karatun ba in ka taba sai ce amma sun samu wani sallah ko ya sabo karatun da sallah to wane ne na sallah ciki ina tambayar ku karatu wane ne na sallah ciki fata zuwa ina eh alantar fa? sai an gaba ɗaya ƙwararri ba alantar fa. in dai alantar fa ne ba shi ƙwararri sai dai alam Allah ka shirya da mashi na addini na'am وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف فأمسكوهن بمعروف أو سرئوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله وما واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم جماعة الله يقول من يدعوري الدين يقول الدين يقول الدين يقول الدين يقول mun manta cewa ne so ba wai kawai ka samu ba bane ba nan kawai zaka fara kuɗin ha, <laughs> an gane a ibada ne zama kuma ibada ba a yi fil ilimi. wala ya hillu lahu an fa'ala tu'ilan hatta halama hukm Allah fi Allah ce wa mun talaqtumun nisaa idan kuka saki mataye fa balagna ajalahunna suka kai ga cimma lokacinsu fa hunna bi ma’arufin ku riƙe su da kyawu ausari hunna bi ma’arufin ko muku sallame su da kyawu da kyautatawa wala hunna diraran kada ku riƙe su domin ku cutar da su li ta'atadu don ku ƙetare haddan Allah wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata wannan faqad zalama nafsa lalle ya zalici kansa wala tattakhidhu ayati llahi uzwa kada ku rigi ayoyin Allah abun izgilanci wazkuru ni'matallahi alaikum ku tunna ni'imar Allah akan ku wama anzala alaikum minal kitabi da abinda Allah ya sokar muku na littafi wala hikma da hikma ya'idukum bih yake muku wa'azi shi wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa alamu ku sani anna cewa Allah bi kulli shay'in alim masani ne ga dukkan komai Allah ce wa idza talaqtumun nisaa idan kuka saki mataye fa balagna ajalahunna suka cimma lokacin su ma'ana suka kusa cimma lokacin su domin idan ta cimma lokacinta na gama idda akwai sanar da ya babu ai so fa ballagna sun kusa ba san kai ba don ka kuskura ka bari ta gama jini na uku kana da sauran dabara babu to kana cikin idda ta kusan cimma lokacinta fa amsikuhunna bi ma'rufin to ku rike su ku mida su an gane karatun kada a bar idda ta kare ba mida ba kage da Allah da bisun da rubu hmm. shi ya san sharrin da ke wajen an gane karatu ya san bala'in da za a jawo al'umma wajen rabuwa wata idan ta rabu da mijin in ba ta samu aure da wuri ba sai ta kama zanace shi ba bala'i ne wa bala'i ne to ya ce fa amsiku hunna bi ma'rufin ku rike su da kyautatawa aw hunna bi ma'arufin? ko muku sallame su to in za ku bar iddar ta kare auren ya tashi aiki to a sallame su da ne da kyautatawa ba zagi ba hantara ba habaici na ga uban da zai aure ki garin nan ina ruwanka ni naka ka saki mace ta rasa mai aurenta ci ba ni gare ka ba karuwa bane ba a gare ka domin duk wanda ya ganta zai tuna da kai ci a ta wani shi. a Allah ban duba ma shi ma yana iska ai zaka tana wani iskinci kaga ta shahama so wa sun loka dan mugunta in ya saki mace kada ma Allah ya sa ta samu aure So, me kake aro da shi man ce la yumin ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ba inda kai ne baka samu aure ba ya zaka ji a jikin ka sauraka bi ma'rufin a rabu da kyautatawa da salamun qawlin min rabbir rahim duk yakka kuwa kai karka bai mata ya za rabu kai namiji kake ka fi ta hankali tana kwashe kaya tana ta tsinuwa eh mutum dai shi ma da ya hafi da shi ma za ba saka kan mai tashi zai je da ake ji a mutum da Allah na kallasa mutum da ya wuta ne kada ka tanka ta dole ta ji zafi ko da jin zafi sai ka kanka ta in ta kuma zage zagen to ko abin da Allah ya baka hali ka ci gashi yau mai zan da kudinka wani ka na da na wobi iyaye na matsayata ne ya haƙuri dai ya haƙuri ki da yake rike ansa Allah ne ce a bari. ban san ka ban son kudinka to Allah ba da sa'a sai ka mai da kudinka a jimunga a Ba su eh yau mai dole ne ya ba sun da ba ta so ba da kai abin da aka saka ba a shi ke nan kuma sai ka cika ji da kudinka kuma ka samu lada domin nimal amalu ta yi ne bai umarnin Allah Allah ce wala tumsiku hunna diraran bi ta'tadu kada ku riki matan da kuka saki don ku cutar da su ta kusan gama idda sai shi mai da ka dan ka ci gaba da azurta da ita kada ya wannan Lita'ata ta'atadin kuma haka za ku ƙetare wancan haddin Allah da yake tilka Allah kada ya wannan an gane a rike ta ne za a kyautata mata wa man shi anan wurin ne malamai suka ce duk wanda ya san da ya saki mace kan ta gama idda in ya maida ta ba zai iya ciyar da ita ba haramu ne maida ta an gane ka san ba ka ci da ita ba ta haramun ne kuma da dan yanzu in karke ta yanzu dirarar cutar da ita za ka yi duk cewa dole ne to yanzu ke yanzu ya kike san yi da ke ni ban da shi me me ba ka da shi abincin a ƙarya kake ai ko ba ka da shi sai ka mu wannan shi ne umarni shari'a dan akasarin mazaje da kake kallo na al-zalimi ne mutum sai bi sai ya nade hannu shi to ni dai kin da ganin nan yadda uwa ta tafi na kanake ki san yadda zaki da ke da yara a ina a musuluncin a ƙada ne ai ko za ka yi sai ka je kayo sai ga mutum na wuri a ungwame da suna komai bai suna komai don me matar tana girkawa su uku da bashi ci to ba inda Allah ya ce haka ka tashi dako za ka yi express za ka yi baro za ka tura faskare za ka yi kwadigo za ka yi tun da dai da lafiyarka dole sai ka tashi in ko baka nema abin da za a ce ba to wajibi ne alƙali ya sa ka sake ta in baka sake ta bai saka ma ita yawwa da wani sai marere ce marere ce bai da abin da zai yi wallahi bai da zai yi amma fa kullum sai mata ciki kuma duk shekara bai zai ta haihu ah, to kai ba kan abinci ya kake hawa kuma me yake ci ba mu zo me yake ci har kullum miki mata ciki ka san rashin sana'a da kansa kan jawo haihuwa da yawa yi wadda suke wani sana'a ba kan jawo haihuwa mara kan gado ah to ai ba inda yaje an gane ba inda yaje sau da da ta gifta ka zai shiga abubu ko hujjar amma wanda ji wanda ji ne matsin da safe ya dawo da ƙara ba sallah musulma a gajiye yana wanka na ci abinci zai ba zai mai da sada da iyali kamar wata sallah ba wadda kullum zai yi amma tun da mai da sana'a to da ya ci don bushe koshi to sai su ga za a yi bada Allah ya duk ibada da Allah ya ta shi ba wanda ya sani da wannan ibada to ba yadda ba shari'a ka zo da maka da sana'a ba yadda ba tashi ka ne da za ka yi a kana da iyali um, an kore ka wajen aiki ko an dakatar da kai wannan lalura ce ta gito a kana da aikin ka lalura ce ta gito to kuma sai ka san neman yadda ka yi kuma duk da aka ba wai tare da zaka ce to ga an kore aiki to kuma ya za a yi a mutum dubu na suke rarraba aiki suke na gwamnati ba sun mafi yawa to ka nemi kafin ka zo ne dan abin da ya dan rage ma a hannu in za ka dinga saidawa ko <laughs> in Allah za ka dinga kasawa Nan canjin da ya rage nemi yadda za ka yi ba a san musulmi ya zamanto mace ci ma zaune ba a so Allah ya samu da ya ce Allah ya ce wa man yaf'al zalika faqad zalama nafsa <clears throat> duk wanda ya yake mace dan ya cutar da ita ya fa zalunci kanshi ne ba ta zaluntawa da Allah ta nan yana kallon ka kuma zai kama ka kuma idan ya kama ka ba za ka yi ba masa ba man Allah ce inna Allah la yumli zalim hatta idza akhadahu lam yuflithu Allah kan kyale azzalimi ta zalunci kilma ta shi ke zalunta ta zalunta nata ran da Allah zai kama shi bai kubucewa Allah so ku masu cutar matayenku hakuna bari tura suna mana surutun banza da nawufi ku ji tsoron Allah matarka ba bai wakka cewa Abokin zama ce abokin rayuwa ce abokin nemar aljanna tare ne gidanka ba kurkuku ba wa inda za a nemi mutum gwali-gwali Allah ya ce wala tattakhidu ayati Allah uzwa kafa kurgi ayoyin Allah a masgilanci Allah ya ba ku dora ce kai malam ai yanzu wannan dokan malam ai sai kai ai binta yanzu malam ai sai a hankali a Allah na shawara da kai ne tsakaninka da Allah umarni ne da bi kada ka rigi ayin Allah ya kuzma abin izgilanci yanzu wannan dokar malam ya faɗi jiya waye zai iya bi to kar ka bi kada ka bi za ka gane baka da wayo ba za ka mutu ba ab an gama kada ku rigi ayoyin Allah menene huzuwan a mai gidanci wadhkuru ni'matallahi alaikum hmm. ku tunna ni'imomin Allah akan ku jama'a wace ni'ima ce yau suna makir gwani surori guda biyu surat ibrahim ta ce, wa in wa min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha innal insana lazalumun menene yace yana ba ku duk abin da kuka roke shi in ku ka fara kidayar ni'imomin Allah ba ku iya kidan yewa har ta shaliyama amma dan butun azzalimi ne kuma kafiri suratul nahl ita ma ta ce, wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha inna allaha lagafur rahim in za ku dinga kidaya ni'imomin Allah ba ku yawa dan Allah mai gafara ne mai rahama ne to jama'a mun ce ni'imomin ba su yawa ko amma Allah ce waskuru Allah alaikum mutuna ni'imomin to bari a gurguje mutuna wasu daga ciki me yasa mu tuna su dan mu bi umarnin Allah wajen zamantake mu da iyalin mu mm. ni'imar halitta da Allah ya ma ba ni'ima bace ba suratul rum na cewa Allahu allazi khalaqakum thumma razaqakum thumma thumma almi man yafalu min dhalikum min shay Allah shine wanda halitta ku ni'imar halitta jama'a da Allah ga dama kai din nan da kai ne jakin gidanku a jaki ya halitto ka wanda ke kai tafi gona ya za ka yi rishi amma Allah yake mutum ba zakin ba da Allah ga dama kai din nan da kana cin ragun nan da aka fara wa yanzu dan layya ana baka bisa ana baka ciyawa amma Allah ce a ayi ka mutum da Allah ba za ka gode ba da me aka da me aka yi ka ka je waki aka ji afara'aytum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnu khaliqun yace ku kallin mani da kuke bidda mana hmm. ku ka halicci mani ne ko muka halicce shi ba mani ke koma ha mutum ba da Allah subhanahu wataala kaddara aka zubo maniyin da bai kaddara zubar shi iska ba aka halicce ka shi ba babu ni'ima bace ba wannan bai san gode Allah kan wannan ba Allahu allazi khalaqakum thumma razaqakum hmm. ga ni'ima arzikin da ya mana arziki kala kala waƙiya ma za ta ma bayanin su za ta ce ma afara'aytum ma ta harufun a tumta zara'unahu am na hannu zariun ku kalli awon da kuke shuka mana ku ke tsirar da su ko muke tsirar da su da ba abincin da ake nomawa ana ci da ya za a yi na'am biskit za ka dinga ci ta ba turewa ko shi bature da ke cin biskit da wani munafikin kofin shayi yana rasu biskit guda hudu ya sha munafikin kofin shayi ko shi a abin da sa ake wannan da injina ke mai aiki ba da kafi ke yi ba yau zai taɓa ƙarfi irin naka ne kai da kake cin tuwon masara ka ci tuwon dawa ka ci tuwon shinkafa in ka samu teba maka buge to abincin da kansa da kake ci samar da abincin nema ce ko ba ni'ima ba ce ba kama iya cin abincin ka duba idan ka ɗebo abincin sai ka ɗora kan harshe go wa ke tura shi ya wuce ko kai ne ka ɗora harshe sai ka sa ka tura shi sai ya wuce ko fa ya kunu ce in ya ga dama ko an ɗora abincin kan harshe sai dai dawo je ka su ka gani nawa za a ɗora ne abincin kan harshe sai dai dawo Don me sawa ya wuce bai da wucewa wannan ba ni'ima ce daga Allah subhanahu wataala ba sanan da ya gaba kuma sai ce afara'aytum ne ma allazi tashrabun a antum anzatumuhu min al am nahnu al ba ku kallon ruwan da kuke sha jama'a duk abin da ke a duniyar nan yana da kala yana da test yana da odor ban ruwa Ruwa is colorless, is odorless. In ka ji ruwa ya zaƙi an sami wani abu ne. An gane karatu? In ka ji yana ƙarshi, an sami wani abu ne. Ka yi kaɗan ka ce ga kalan ruwa, ku gama kalan ruwa miji. Fadi ta ko baki. Gaman tef ɗin ruwa miji. amma kuma duk da haka ya fi duk abin da ake sha daɗin sha ya ce ku ke sokar da shi ko muke sokarwa ba ni'ima ba ne wa? wai ya tashi ce wai a shi ruwa is a combination of hydrogen and oxygen H2O ka sani ɗalibin science ne eh, muna lab sani cewa to ba su da ke koyar da mu physics haka nan da chemistry duk yawancin malaman turawa ne a lokacin na ce to ni ina da tambaya Allah ya sa dai Allah ɗin dai akwai hydrogen a dukansu. a gas ne ko yawa Gas ne duka ce to ni Allah ya sa dai muna da hydrogen a Allah ɗin nan so yes yes of course muna da oxygen ne of course ne so da yake a hada muna. mu sha ruwa ka fitan nan zai haɗu ne Kasa kasan akwai muke a chemistry da nashi saturation inda ake ada acid da base to ranar saturation muka yi tun daga acid ga base zuma mu haɗa an rakonan nin end point to shi ne ce mu haɗa mana ruwa bukari mu kara gaba yana haɗuwa ne ba ƙarfin lafiya ni'ima ne daga Allah suna da ta gaba sai ta ce afara'aytum ma turun ko afara'aytum na allati turun a antum ansha'atum mun sha'atun sha'un Ya ce ba ku kallon wuta wadda kuke hadawa ashe wuta ma ni ma jama'a wuta wannan Don da ba wuta da ba ka ba cin tuwon dawa ba dabarar da a yi garin dawa ya koma tuwon dawa sai an sa wuta in ku akwai dabara ga mana sai daga shiga bi kamar doki sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ga ni'ima ta wuta amma ba su kai magani ba a ah, to mun yanzu abubuwan da in ba wuta ba su Allah yawa da su yanzu na karatu ma na sawa rediyo ba idan gidan rediyo ba wuta ba za karatu ba wuta kuma sai da wuta ina zuwa yaji wayan da kake kira da ita in caji ya kare ba wuta ka shiga uku in hankalin ka kai da ya tashi to wallahi ban da caji dole dan Allah ya samu da fa caji wuta kake ne ba duk abin da Allah ya ce masa ni'ima malam ni'ima ne yanzu farko azumin Allah ana ta fama da bala'in zafi da an kai azumi mai ake nema ruwan sanyi da kankara in ba wuta ku shiga uku yara sai su shigo gida layi layi da an ce ba kankara yara sai kamar fashe da guga ƴan mata wallahi sai kamar su fashe da guga to an ci wuya an wuni ba abin da ake bukata sai abu mai dan sanyi to tunda a Najeriya yake ba za a samu jus a sha ba ba za a samu ba yanzu da duk kasashen duniya ne za ka sha jus kyauta ma za ka sha fa Allah kyauta an kai azumi to amma Najeriya ba za ka samu ba to wai dan ruwan kuma ma a sha mutanen da su dauki wutar jama'a in mun ce za mu dinga kirga nemomin Allah ba su baki da yiwa jama'a kai addini musulunci ma ni'ima ne al yawma akmaltu lakum wa atamamtu alaykum wa raditu lakum alhamdulillah ala ni'matil islam wa kafa bi ni'ma ba za ka san musulunci ni'ima ba ne ba sai ka ga rayuwar kafiri sai ka gane cewa kai afa man yamshi mukibban ala wajhihi ahada amman yamshi sawiyan ala siratin musayyi sai kafiri ashe yana tafiya da kare kana ban sana sama manna Allah da kansa ni'ima ne kuma ba ni'ima bane ba ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkiruna wa aktharuhum mukafirun manna Allah ni'ima ne idan annabi Musa zai ce wa bani Isra'ila waskuru ni'matallahi alaikum iz ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum mulukan wa ataakum ma lam yu'ti ahada min alalamin yace ku tuna ni'imar Allah kanku ya sa kuna da annabawa da yawa idan annabawa ni'ima ne ga bani Isra'ila to mu kuma da aka ba mu shugaban annabawan fa sallallahu alaihi wasallam babban ni'ima aka ba mu in Allah ya ja a kuma rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikun bilmominin na ra'ofin rahim babban manzo ya zo muku daga cikin ku duk abin da zai wahalar da ku yana tada hankalinsa salawatu rabbi wa salamu alayhi ya fi son kafe da mahaifiyarka Mana Allah in aka tashi alƙiyama kowane annabi yana cewa nafsi nafsi shi kuma manzon Allah cewa ummati ummati ya Allah al'umata al'umata salawatu rabbi wa salamu alaikum Allah ce harisun alaikum hmm. manzon Allah nan dan tsabagen ni'ima duk abin da zai mutu alkhairi gare ku kwadayin sa yake tun bai kai ba duk abin da zai mutu alkhairi gare ka ya sanar da kai shi ko ba biyan ko sisi hmm. kyauta fi sabilillahi sai malamu muna cewa balagar risala wa addal amana wa jaa menene aha wa jahada fillahi jihadi hatta kawo laiƙi ballagar risala ya isar da manzanci in ka ce bai isar ba Allah ya ba ta shi da shi a isar an fashe na karatu abdal amana amanan da Allah ya ɗora mai karantar da mutane addinin shekara 23 ba dare ba rana karantar da addini shekara 23 mai na addini ya karantar da shi wannan sahalil umma yawa al'umma siya. yi wa al'umma nasiha abubuwan da ke faruwa yanzu ya riga ya faɗi hmm. ya ce ba za a alƙiyama ba sai an yawaita alharaj suka ce yara rasu me kuma haraj ya ce katulu kashe kashe za a ta kashe mutane da kafin yado an kashe 37 an kashe 56 ya ce za a zo lokacin da za a kashe mutum wanda ya kashe shi bai san laifin da ne ba hmm. shi ma wanda aka kashe bai san laifin da ya ba an zo ko ba zo ba nasaha lil umma kenan wa jahada fillahi haqqa jihadihi yayi kokari malam wajen doka addinin Allah da yada addinin Allah ka dubin da ya rayu mil nawa za hun zuwa Madina bai rayu amma ka duba hunto kana da labarin sa kana da karantawar sa ka san jihada fillahi haqqa jihadi kuma shi bai tabbata nan ba ko ba waya ya bugo ma ba amma irin aikin da yi ne malam ya dasa zan mazaje ya dasa su tarko na wuce ku ci gaba ya wuce suka ci gaba su ma suka dasa zan suka wuce suka aka ka tayi aka zo kanmu to mu ne dai ba sai da zamu kare ba ko za mu dasa ko ko za mu wuce oho insha Allah ko ta shi aiki kawai ta shiga aiki kai sai da sakon Allah wajibi ne kan kowa to ya malami bai yi larabci ba to wajibi ce san yi larabci dan cana ma tashi yana yana chana chana sanci yana sai ja qur'ani ya fadi chana cin cin cin haka ne malami mai fadi sako Allah to balle kai mun Allah ne imani to balle wa uba ga yanan wa ma anzala alaikum minal kitabi ga ni'imar da Allah ya so kuma ku da littafi alqurani alladhi la ya'ti batilun min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun kuskure ko na wasali ne bai shiga qurani ko daga gaba ko daga baya in ko ka gani kalubalen ka kawo mana a'a ai da yake ni na dade ina karatun larabci misra ma sai da na jami'a zahar larashi na karanta daga na wuce sudan na yi masters na je saudiya na yi phd duk a larashi to sannu kawo mana fuskon ƙulani mu ya ce to larashin da aka yi nan wurin bai dace ba fali mu ji ko kafaran larabawan sun kasa balle ka musulmi balle ka musulmi kafaran ma mm. wanda ka san kuma su neman kuskuren Qur'ani masu ke amma ba su samu ba Qur'ani ne kadar littafin da za ka dinga karanta shi baka gajiya da shi ya tashi da gyara duk littafin duniya nan komai daɗin sa da ka karanta daga farko zuwa ƙarshe su uku ya ishe ka da an baka sai ka aga na karanta ai ka ji baka bukatar shi ma balle Allah ya sa ka san ma'ana to kullum ka karanta shi ka ƙara ilimi kuma la tan a ja'ibuhu hmm. abin mamakin qur'ani bai cewa tashar kiyama hmm. to wai shine zaka san qur'anin nan shige da bai wani zai ce abin da ya faru a rige kai ana an illiterate eh. shi tun da ya san theory hmm. ya san theory ko ya san law of uh, gravity ko gade ba <laughs> eh, eh shi ne mai ilimin kai da kasan qur'ani malam qur'ani da ke karanta da duniya da lahira ke karanta da qur'ani wai kai ka da ilimi shi da law of gravity shine force of gravity to wannan ƙarya da ka sani kai prove din shi mu gani to prove it bai yiwa to Allah ya ce ku sanar ni'imar da muke muku na suka da alqur'ani Allah mun gode ma wal hikma gashi kuma mun sauka muku da hikima wanne ne hikimar zantukan manzon Allah can da ake mai hikima duniya ba ta samu irin manzon Allah sai an taso kaya kaya kaya wallahi zikir ya sai kai kuma me aka yi ne cikin minti biyu sai warware wani kafiri a Amurka ba kafiri Allah ya matsi bakin shi da yadda zance ƙwararren da zace kai ya ce wallahi da Muhammadu na raye shi kafiri ne ce da Muhammadu na raye duk matsalolin duniyar nan da ake fama da shi yanzu cikin minti biyar zai maganin su ko ba musulmi ne ba shi Qur'anin ne kalla malam ya mai kalla tsaf ya je ne da ce kai wanda yazo da wannan wallahi da yana nan yanzu da majalisar duniya ba ta tashi cikin minti biyar sai maganin komai na ce kayi ka debo da ya yi minti uku ma manzo Allah maganin komai sallallahu alaihi wa sallam shine hikma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya'idukum bi da shi Allah ke muku wazi Dami da Qur'ani da hadisan manzon Allah ma anzalallahu min alkitab wal hikma da shi ke muku wazi a cikin zaka yi wazi kai da menene qala Allah qala rasul al ilmu menene eh haddathana ilimi shine abin da yake da salsala yake da sunadi zaka manzon Allah kullu ulumin siwal qur'ani mushtagila duk wani ilimi dan ba qur'ani bane wato mai shigar da kai ne illa al hadith go sai dai hadisi wa fiqhu fi din da kuma fahimtar addini fiqhu wato mana kace fiqhu abin da ke bayanin magabata na kwarai salafus salih to yanzu zaka wa'azi da su zaka amma ka zo ka bata zunniya ah, da manzo Allah ya wuce eh sai suka yi ridda sai kana nan? a yi za su ridda to kai dai ka ga karshen dai um, ridda ka yi yanzu ko ba ga karshe ba ka karshen shi inda daɗi ka gani Bazaje malam su rabu da iyayensu su rabu da matayensu sarbu da ƴaƴansu don addinin nan kai ka zo don kana hawa jib ka ce sun rida ce ku zaka ma lafiya a gariya ne Allah ya ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah jama'a wa alamu ku sani an Allah bi kulli shay'in alim Allah masani daga dukkan komai ku ji tsoron Allah dangane da iyalanku Allah masani ne da dukkan komai duk wanda ya kulle matar shi a cikin gida yana azabtar da isa ita yana gana mata azaba dan in wanta ba su kusa ba mai ganin shi to ni Allah ina sane ina kallon shi kuma ko tsakanin uwa da da ina hisabi balle miji da mata to mun kusan kai gaba kan nisbi ko tsora da to ma dole za mu bari sai gobe Allah ya kai mu sai mu kai bi ma mu wuce eh kafa Allah a tafi tsari mana duk ba magana aure yake bane ba mm. to kuma zai cira ta gurgu kuma gobe sai ma magana yara kuma eh ba abin da ka bari musulunci magana yara yara ma tun ka abe shi sai a ga ma haƙƙin shi za a ga maka hakkin shi tun ma bai zo ba bayan ya zo mai hakkin shi za a ga ma ina ba dauke din nan a ce na yara cin ko wasan da suka yi jidin nan ɗazun da ka sun yi nan kai to za ka ji gobe cin amanar Allah ya sun yi nan yanzu ko ko kaji aka baka ciwon ka ce kaga sun yi nan balle aya kafi aya baka san da suke ba wani yaron ya fita da safe ya yi sai bayan magaruwa zai dawo ba san da yake ba me ya ci da safe me ya ci da rana ba sani ba kila ma maguna yake bugewa anguwa yana cinyewa maguna ya buge mage ya cinye ko ya je farauta to in Allah ka gobe zaka ji Allah shirye da mushi na ji amma ne suke da su bayan san kowane mijin kuma in sun gane da abin da wani auren ya rushe. da a da ya zama.